أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء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 ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد تنوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله bayan da yasar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan muka haɗu wannan masallaci na sahabbai wanda aka yi kan da shi a filin mariya cikin nasarawa gidan mari ga yi mamman nasarawa allah ya gidan shi da nasara ya gidan shi da gafara hmm. ya san mai ga da biyar bai hmm. waɗanda suka tanye shi raya wannan gudun allah ya saka musu da alkai domin mu yi bitan alkur'ani mai girma karantawa da fassara da saurari muna masu bidan ilmi da lada muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskata mana burin mu ya ba mu ilimi mai amfani kuma ya ba mu ladar da ke san mu tsere mu halaka gobe ya insha Allah yau ma da shi na zamu cikin kissar da muke jiya kisa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam dai daga cikin ulul azmi na annabawan Allah manya manya gingima gingiman annabawa to kuma kisa ta kare ba sai lokacin mu ya hali an umurce shi da yin jirganya an faɗa mai inna lan yu'mina li mai cewa babu mai sake imani illa man kada amana sai wanda ya riga imani ka ɗebe tsammanin ta da imani saboda ya ko kama ubangijin sa cewa rabbi yi da zai na wani ya Allah yi wa dare da rana wa azin amma wa lam du'a yi illa fira. wa'azi na bai su da kuma sai ƙara guje min da ƙara guje ba azin bi ya faɗi duk irin halayen da ya shiga da su to shine Allah ya ce da ai kai nuhu an gama da wannan matsala imani kaddara ta ci su ba wanda ya rage ba su imani ba yau ba za su yi ba to haka kakkai bakin ciki ka su za a yi kuma lokaci na dan saura amma kakkai bakin ciki ga abin da ke faruwa na izgili da tozartawa da suke yi ba. kina annabawa suna gamuwa da wahala kwarai wajen yadda aiki Allah haka wanda ke aikin da'awa zai hadu da abubuwa wani lokaci daga wasu mutane da gani mutanen kirki ne kaga sai a samu cikin malamai wani shi bai da aiki ban da cin mutuncin malamai kuma mai wa'azi na malami jiya kai dun malami ba na kwarai da a yau da ta ciki balalau bibiya ciki sani haya bibiya ciki muhammadu sani haka na kawai wani ka gani rayuwa ta yi duk wani malami da mai dan ne kai ba na kirki na ba a ce wanga malamin fada na a ce wanga kaza haka kaga shi mai wa'azi bai fita layin cututtuka yasa da lukumanu ma yawa dan sawazi يتوى بالمعروف وانها عن المنكر سيتي لأفو يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانها عن المنكر واصبر على ما أصابك نعم إن ذلك من عزم الأمور يتوى يا أبو يا سعد الزيطاني هنجل سيمي سرق إفلياتك mutanen banza su kyamace ka mutanen kirki kuma su ganin su kai, wani wani wani yadda ka fi mutum mutunci cikin mutane sai ka suka ka saboda ka sun ya dawo ake shi dai aka gani har da maluma an ce suna da ciwon haka wani kullum hage tekin sai aibanta dun malamai abokan tafiya ɗaya a ce shi dai adda kirki wani ya ce yan maluman yan biyar na maluman yan siyasa mina na to shi na aka wa annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce mai kai hankuli abin nan ba abin da ke canza ba al'ada Allah wala tatta izi ma kanu yasnaun kada ka yi bakin ciki ga abin da suke yi ba. Allah ya faɗa mana kuma ta kai ga har an nusar da su kuma tare da ɗansa na ciki kana'ana saboda a aƙida da ya samu tsakanin shi da mahaifi to shi ne Allah maɗaukacin sarki annabi nuhu alaihi salatu wa salamu ya gaye na ne shiga jirgin ya dai ke bai da rabo bai shige ta sai walwalin ruwa ya sha maka ce tsakanin dan da jirgin ya zama cikin waɗanda suke nutsatsu a cikin wannan nutsewar da ruwan duha da suka wa duniya baki daya an gama da wanka matsala yanzu sai ya kare a nan aka ce wakila ya arzu وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر نعم وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين <coughs> وقيل بعدا للقوم الظالمين <coughs> ubangiji madaukakin sarki matsala ta kafira na dudu ta kare an halaka na halaka an tsira sun da ba ku ce shi wakila sai aka ce ya ardu abali ma'i ya ke da aka ce ni dan murnin da aka baki hitar da ruwa to yanzu sake hade su su koma cikin ciki wa ya sama Wa ya ke sama akali same daga zuba ruwan da aka ce ki zuba ruwa aka ce wa gidan ba kai ruwa suka kare a bankan na sama suka yanke suka bar dowa na kan kasa aka ce ta shanye su maza wannan yana gwada cika kudura Allah yana magana da kowa cikin halittunsu. umarni na da ba su ya ce su zai kowace suka ba su nata sanyo a hada ƙari a halakar da katin. shi yasa dama Allah yake cewa lillahi junudu samawati wal ardi wa kana aziza mai hakiman wa kana Allahu aliman hakiman Allah shi addaru dunonin da asama komai ya so ya kawo musu wajibi shi yana da yanzu nan birni kan bisa tudu muke gurbin muna can bangare wallahi ya so ya cika garin da ruwa yana cika shi ku tambayi mutanen mai dubir shekara biyu ko uku da suka wuce garinsu sai ga gadajen suna yawon fito da wanda an fi da tudu da wanda an kawo ruwan da suka wuce al'ada sai rafuka suka dauka suka ba su dani ku tambayi mutanen indiya wasu shekaru da suka wuce cikin benaye ka ganin ruwa suna gudana suna ɗauke da motoci suna tafiya da su don haka in Allah ya tashi iko ne ba abin da ke hana shi yana da cikakkiyar kudura don haka wannan yana gwada cika kudura Allah yana da iko ga komi yana da alaka da kowa yanzu sama ta yake magana da ita da ƙasa ya ci musu kukali can wajen yi masa da'a can ya umurce su da ya yi magana a cikin suratul abin nan suratul adinan suratul ce ko suratul hamin fusilat suratul fusilat ce, iti ya dau an aukar han aka ce kala ta kai na ba ya kira sama da kasar shi kowace ku ta taho ta tsaya bisa ga muradin da nini ba ku taho akan zaɓi in kun zaɓa akan ɗa'a ko ku taho ko don dole Allah ya ce ita ya dan ka ya Allah bisa ga da'a ka taho ga ya ubangiji فقداهن fi سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها تو To haka Allah العلاقة da komai na ji kowa yana iya ba umarni kowa yana iya tawaye ba ba wanda ke fitowa shine yau sama an ba ta umarni kalin ruwan da aka ce ka zubo ƙasa an kace ta shanye waɗannan da ake gare su duwa da mata yi maza maza tabace su amfanin aka gaice su yi an gama don haka maza ta da waɗannan ruwan kuma sai hakan ya faru shine Allah ya ce wa gidan ma'u sai ruwa ya kafe wa kudi al'amru sai aka yake hukunci halakar da waɗannan injiraru ay tamma lahi da igiraki man ka wani jati man ya al'amari Allah ya cika ta hanyar nutsar da waɗanda aka yi nuna a nutsar da tseratar da muminai masu imani waɗanda aka tseratar Allah ya ce ina jirganya aka ce wasta wasu alal judi sai jirganya ta tabbata bisa ga wani ɗan duki da ake ce ma judi wanda dai min ahadu salatatin jibalin da shi aka rama Allah judiyo yana daga cikin ɗayan duwatsu uku da Allah ya girmama a duniya an ce yana cikin gabas ta tsakiya jaziratul arab kuma a nan kusa ga mauke ban karanta geography ba ne in kawo ga inda take da gari kaza ga inda take ban karanta ba ni na local man ni na aka ja aka cikin bayan boko yanzu da malam yusuf na da sai ya tuna abin da ya yi makaranta na inda aka yi su jogoro ke suna tana yanki kaza kudu ka kaza ko ba haka ba to na faɗa muku dai wannan duki cikin mausul yake gaba ta tsakiya amma gabas ki ko yamma ban sani ba ba fa'ida sai mun san inda yake yasa ba a kawo mu na inda yake ba amma dai wasta wat alal juti ta tabbata bisa ga wannan dutse yana ɗaya daga cikin zuwar wasu uku da Allah ya karrama shi wanga Allah ya karrama shi bi rusufi yani Nuhi nuhin alayhi an girmama shi da jirganya ta gama tsirasar da mummina sai aka yi musu mazauni masauki wannan gurin su zauna su yi rayuwarsu da tarrage an karrama shi da zaman ba an babba wannan gurin da muminan da duniya su dai suka wanzu a wannan duniya lokacin su dai suka rabu aka yi musu mazauni wurin nan don haka yana daga cikin zuwa su masu karama masu daraja da Allah wanda ya mutunta na biyu akwai urifina wanda Allah ya yi magana da Musa a kai shi wana dai na min janibi duri وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا yana daga cikin duwar wasu da Allah ya mutunta shi ma don duni sina saboda Allah ya gayyaci Musa ya yi magana da shirin nan munajati mm. wanda babu bala'ika tsakaninsu Allah na magana Musa na ji a gurin wannan shi ma wannan dutsen yana da karama cikin doron duniya cikinsu akwai garu hira'i jabal hira'i shi ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi ibada wurin nan kuma mala'ika jibril ya zo mutu ya zo ya sauka wurin nan ya yadda aikin Allah ga annabi nafsa farko da aka fara nafsa da annabi a gurin garu hira'i aka tsiyar manzo Allah ya ga a karanta mai a bismi rabbikal ladhi khalaq wadanga duwar wasu saboda samun halarta annabawa kusa gare su da maganganun Allah da aka yi gudun su an sanya cikin duwar wasu ku na duniya masu karama amma kakka ji abu duka hau jirgi zuwa wani kai ziyara da fitan lada in ka yi ka zama dan bidi'a kuma za a kama ka da nan yin bidi'a amma in ziyara ce ta bude ido ya hada ina fatar an gane don kakka zo maka kai ta bila ina duk garu jara'in ka kai zuwa ziyara ziyara garu jara'in bidi'a ne in dai da neman kusanci da Allah ne an gane ita ibada kifi ya tsaye ya ce ga abin da Allah ya ce a yi ko an kai yankan ya tabbatar in ba haka ba in kai ibada ka yi bidiya to shine nan aka faɗa muna al'amarin halakar da waɗancan ya ƙare wasu wasu alal jubi wato jirgi ya tabbata da ga wannan dutse na jirgi wakila sai an ka ce bu'udan lil qawli zalimin nisa daga barin rahama kusanci da azaba ya tabbatar ma mutane suka su bauta mani tare da Allah ice suka bauta ma ko dutse ko rukun duk abin da suka bauta ma tare da Allah nisa daga barin rahama Allah ya tabbatar ma waɗannan mutane yasa Allah shi inna shirka la zulmun azim shirka ita ce mafi girman zalunci Allah shi ke kyauta ba a ba su komi ba ya tsara maka wanga ganganci ya hore maka wurin zama ya hore maka ci maka ya bambanta ka da dabbobi ga wasu da ƙarfi amma kai ka sarrafa su ga wasu da mugunta amma ka fi ƙarhin su duka a gama ka ce Allah bai isa abota mai shi ka tafi sai ka haɗa shi da malawa ne ko gaucewa ne ko dukiwa ne ko kuma wani abu shi yasa aka ce zalunci ne babba don haka nan ma shi ne aka ce wakila sai aka ce bu'udan lil qawli zalimin nisa daga bazar rahama Allah ya tabbatar ma dukkan wani azzalimi bai sai a gare su kale irin wannan maganganun Allah yana yin shi halakar da kafir da Allah ya yi magana a suratul shu'ara ya kan mutanen lutu yace fa amtarna alaihim madaran fasa a madarul munzari sai Allah can karshe yace inna fi zalika la'ayatan amma wa ma kana akasaruhum mu'minin mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah ya wa kansa kirari <coughs> yace abin da ya faru gare su wallahi abin lura na gare ka kakkai liwani saboda ko kaga an ka samu albarka aiki annabi Muhammad ba ai ma azaba na duniya ba wallahi sai ai maka azaba mai tsanani lahira ta sace abin da ya faru gare su ya zama madarar la ayata amma ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki yawa ya rabu su lura abin da aka mutane masu liwaɗi su ji tsoron Allah in wannan sana'a ko ta hanyar bi shawa ko ta hanyar can bi da bi da dukiya ce wallahi abin da faru ga mutane lulu darasi ne gare su kuma Allah ya ce inna rabbaka lalle ubangiji kala huwal aziz wallahi shine gagarau ba jinkirin da ya musu an kai ta lokaci annabi nusu yi ta wahala da su ya yi ta wahala wallahi jinkai ne kawai Allah bai gaggauta musu azaba ba saboda jinkirta musu har a ba su dama su yi nazari su kalla su ji shawara su ji wa'azi su ji tunatarwa su ji misalai in ba su yi ba sannan Allah ya gaggauta musu azaba su a kansu kuma yace mai rahama ne lahu al-azizur rahim mai jinkai ne ga muminai ta inda zai tsare su cikin shirya ba su biya komi ba ya aza su ga hanya madaidaiciya su tabbata bisa ga halaye na gari to shi na Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala nan yace fa bu'dan bu'dan lil qawmi zalimin ni fa daga bar rahama ya tabbata ma nan kenan kai hasara da zalunci na cikin kasuwanci na cikin aikin gwamnati na cikin ibada na cikin mu'amalar zamantakewa aure na cikin mu'amalar makwataka kakka ya saka zama azzalumi ka zama azzaruni ba mamaki ka samu kanka ka nisanci rama saboda baka yi waɗancan zane ba baka yi su kyawun jiki ba baka yi su daraja ba baka yi su girman jiki ba abin da ya ci su kawai samu Allah saboda haka ka sani illa zamba abin nan shi'umun zunubi shi'umci ne zai kai ga mutum ya nisan tahi daga bin ramar Allah Allah ya tsari da sai Allah ya ce a gaba a karamakan lafiya ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وانجي مدوككين سركي سبحانه وتعالى سيتشي قبع يتشي قال يتشي wa na da nuhu rabbahu sai Allah ya kuyi mana kotun abin da ya faru tsakanin annabi nuhu da Ubangiji ta lokacin halakar da waɗannan mutane kaddara ta ci har da ɗan shi ne sai nuhu ya roƙi ubangiji faƙalar rabbi inna bani min ahli ya Allah ɗana cikin iyalina aina da nuhu rabbahu an ilai nuhu ya kira ubangiji yana mai kaskantar da kai gare shi fa qala rabbi inna bani kana'ana min ahli wa qad wa'adtani bi Allah kai mi alƙawari da tsere da iyali na don can da ya da umarni tuhimil fiha min kullin zawjayn ithnayn sai da yace dawa kuma ce wa ahlaka amma ai yayi wata magana ce illa man sabaqa alayhi kabul au kai ce ka sa iyali ka cikin girganya kana ana ba hitowa yari daga ba dai a nifaqi yayi yana gida a Nabi nuhu ya gwada ana tare da shi amma kuma zuciya shi ba yarda da addinin na annabi bai ba yarda ba kina wannan yana gwada muna munafiki in kana da cikin musulmi ka ba ta musulunci kul ba dade sai wannan abu ya cuta maka ya kai ka hada kada waɗanda suke da irin aƙidan nan taka kafin kai ɓoyewa kai su ko bayyanawa sun kai to kai ka hilai saboda kai adda ikon cuta ma musulunci cikin gida nai don haka laifin da kai ya na kafiri shi sa Allah yake cewa innal munafiqina innal munafiqina fi darkil asfali minan nar kuma walan tajid lahum nasira Allah yake munafiqai suna rango na kasa kauta rango na kasa gaba ne fi darfil asfali min an kuma lan da lahum nasira za ka samu mai ko gare saboda ni saboda gashi gidan musulunci gashi masallaci tare aka sallah amma Allah Allah ya samu rukushi ku samu da kasa Allah ya kawo ku matsala kullum an to da doka kullum ko bi a ce haram kai kai yo gashi sai mu wallahi muna da nan da wani cikin to wallahi kawa kan kafan na don billahi lazim gobe da kafirai za a riska da kai kuma ka yi su azaba sun za ka yi imani na gari in za ka yi kafirci to ka yi tsanai don ko ka ɓoye Allah bayyana shi zai yi gobe kiyama an gane yan uwa hmm. to shi na aka ce shi nan da yattan, da yattan bai wannan dan ya ce Allah da daga cikin biyana wanda kai mai alkawali bin jatin jatin da ke rasu li'annahu kafirun wala wala eh, li'annahu jatin waɗanda kai mai alkawali da su ya Allah wannan da ina so ya tsira ya Allah dana wanda gashi na ce shiga jirgin ya ki shiga jirgin ya Allah kakka bari dana ya halaka da raha in baka hada shi da rahamar ka ya Allah zai halaka cikin halakarku nan ne Allah ya fiye mai bayani Allah ya ce ya nuhu ya ce an ta hakamul hakimi na kai ce kai ne mafi adalcin masu hukunci ma'ana a'alamuhu wa a'adaluhu wa anta ya Allah wa adalul hakimin bil haqqi ka kowa hukunci da adalci cikin gaskiya kenan in ka halakar da dana kamar ba a gaskata min gaskiya nan da aka yi alƙawari Allah kai ne mafi adalci masu hukunci kuma ka yi alƙawari Allah bai bari ba qala sai ya nuhu innahu إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين سبحانه وتعالى يتشي ya nuhu ya kai nuhu innahu laysa min ahli dan nan kana ana bai cikin iyali sai qala lahu rabbu ubangijin sai ce mai ya nuhu inna waladaka hadha laysa min ahlika alladhina wa atuka min bin najati bai cikin iyalin ka da ji maka alfalu sir da su li'annahu kafirun saboda shi kafiri ne hinjirarre wala wilayata bainal mu'mini wal kafir kuma babu jibanta cewa tsakanin mu'mini da kafiri ka addini ya raba Ni addini ya raba har da gadon juna ba ban da mutumin da ya ko na mutuwa ne duk da yi izala na ɗan da nika ta a ba shi gado wanda wata matsala ce ta dabari ina fatar an gane kai kana fuskanta alƙila kana la ilaha illallah don ɗanka ke yaki a yadda bidiyoyi a tsaye a yi mutum musuluncin tsinta ka ce in kan mutu ka a bashi gado musulunci bai la'akari da irin wannan wasiyar amma da in tabbata kai kafiri da ka koma john ko kai yadda musulunci ka koma pagan kana bauta matsamiya ko kunkuwa to nan wurin nan duk da ka tara dukiya in ba gano an kai mugunta ta kai ba ka taho mutuwa sai ka saboda jin ciwon ɗiyan ga naka ka ce kai dai ka yi da kabar musulunci to nan kan duk da ke ta sa ka shirya sai a ce ke ta ka tafi ka san ka mutu kana kafiri kuma iya ka za a ba su zamani kamar mutumin da ya ji ciwon mata ta yi ya yi kusan mutuwa sai ya yi masa saki uku an ka gano ganewa na yi mutuwa zai yi mugunta ta yi ya yi masa saki uku to shi kenan saki uku sun tahi amma dai za ta gade shi gado yana da shi na aka gudu ko shi ke na sai a tabbatar da gado da ya kai shi aka gudu ina fatan an gane to shi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annabi nuhu kafiri bai da alaka da muni. dan nan ba naka inda hu amalin gairu salih ko dai aikin sa ba na kwarai na ba ko ko roƙon ga da kai ya nuhu ba roƙon kwarai na ba to an fassara innahu roƙon ga naka amalin gairu salih ba roƙo na wanda yake bisa ga hanya kai ashe in kai wata addu'a da ba daidai ba shikenan ba a karɓar shi yasa manzo Allah yake cewa yustajabu li ahadikum dayan ku duka yi addu'a da karɓa malan yada'u bi qadi'ati rahimin matukar bai roki Allah ya raba ni da wani dan uwana ba kada Allah ka saki ya dan da wani ba a karɓar maka wannan addu'a banda ko a taimake ka akan wata alfasha in Allah yana son ka ba zai taimake ka saboda inna Allah la ya'muru bil fahsha dan haka nan sai aka ce aikin kan'ana bai da kyau kafirci yayi ko kuma addu'a annabi nuhu ba ta dace ba inda aka yi ta ba wurin karba ba ne ai inna amalahu sayyi'un ghairu salih aikin kan'ana in shi aka fassara aikin sa mummuna ne ba ba na kwarai bane don haka fala tasalni ma laysa laka bihi ilm karka tambayi abin da baka da masaniya akan shi ai la ta dalubu minni amran la ta alamu asawabun huwa am ghayru sawabi karka roke ni abin da baka sani ba ka daidai ne ko ba daidai bane karka yi kusa ka roke ni abin da ba daidai ba inni a izuka ya luhu ina yi maka wa'azi an takuna min al-jahilin ana Allah kuna min domin kada ka zama cikin jahilin ai inni unabbihuka wa ansahuka ta an takuna min al-jahilin ina fadakar da kai ina yi maka nasiha tsoron kada ka zama cikin wadan cikin jahilai aka ce wa laysa fi zalika wasfun lahu bil jahil Allah bai siffanta shi da zama jahili ba ya ji mai tsoron zama yayi aikin jahilci amma ba an siffanta shi ba bal da fatun wa ikramun cikin wannan maganar ta Allah da Annabi Nuhu akwai da malakatu akwai tausasawa da kuma girmamawa an hana shi ya bi abin da zai zama mai alkatar gobe kiyama ko abin da zai rage kima kai a gurin Allah duk kokarin da yi nan ba ke faɗa ga annabi Dawud alaihi salatu wa salamu ba su su ba suka shigo suka ce inna hadha afila hutis wa tsuwar ah, na ajat wa liya fiya wa liya na ajat su in makana akatilniya wa azza li fil ajat la kan salama ka bi su Allah ajat ila kai wa ga azzalumina bai tsaya yi cike ba abin da haƙe in ka zo ka alƙali kacce wani ya ce, sai a ce kai wani ka ji abin da wani yake yake ina ji a kan bashi mini kai ya ce ya ce motar da da kake a kan ta tashi ka ya ce motar da taka da kato da ita tashi ka sai a ce wani kana da shaida motar da wani ya to da ita taka ta ya ce Allah ya ranke da ban da shaida a ce to kai wani kana rancewa motar kashi sai yanzu annabi dawar saboda tausayin talaka mai rauni wai mai tunkiya ɗari ke ne mai amshi ta guda ta mai guda ya hada ta shi wance zama tsira shi tausayin mai rauni ya kama ce ce da kan zalama ka bisu allah da ila ne aji ya zalunci ka nan take sai sun kaba ce wasu ashe dama mala'iku ne wanda an kai mai haka na sai sun karɓa shi kaza abin da ya faru roƙon Allah ya kasai ya Allah kai min daraja irin ta annabi Ibrahim ya Allah na roƙe ka Allah kai min daraja irin ta annabi Ibrahim sai Allah ce to bari a dan jarraba ka a gari don shi Ibrahim jarraba shi an kai bari a dan gwada ka dai rana sai aka aiko mai wasu baya an kewaye ko ina ya shagaltu da ibada sai ga kawai mutum biyu sun haura garu ko katanga sun haɗu jirin sai yan aka yi shirkin na shi ɗan razana ya ce lahiya suka ce wallahi an kai ne wanga ɗan wanda ni kawo ƙara halin in ƙara ta suna tahowa tare ai da kanan za a gane ba ƙara ta ba dan uwan gana wallahi duk kawo ƙara wai shi tun ya tafi inda sara gare ni adda guda wai ya rantse da Allah sai na bashi sai gama ya kammala da ni ko in zauna ban da ci a wallahi ya zalunce ka ko da ya adinga shi kenan ko da ya duba ba sun sun tafi ya ce inna lillahi ko inna ilai rajiun abin ga ko anya aka ce wallahi dawo dawud sai hankalin sai ya dace ya gane ya kafa kewa وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك فإن وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب الباب يا دوبا بغري sai farga to na gane Allah na wallahi na gane yi Allah ka magana nayi yan magana ka yi dubu irin ta ko kuma ba amma ba an ya yi guda hankali ne ya tashi ya ka tashi ya yi karo ko Allah ta ce yi Musa ta faru da yamma ba a wuce mutum ya dan samu dan wani ne tik cikin rayuwa an gane to shine da ya faru ga annabi Lut da yayi wannan roƙon sai aka ce mai ka ya tsara ka zama cikin aiki jahilai ni yake a gaba akar makallahu قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم نعم وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قال نوح في النبي نوح يا نامي كاو هانغي الى رب هيزا دو بنجي اما فكر من غادين دي جيتو دغ غريش نارو الله كي رداني يتي رب اني استجير بك الله انا ميما انا لا ديوا min an as'alaka amran la yaliku bi su'alu ga yanzu roke ka abin da baya cikin ka gare ni in roke shi ya Allah ina neman ka tsaye wa illa ka tafi kuma na tabbatar da na samu baiwa in har baka ta mini ba wata rahamni kai min ka ya Allah a kun min alkafirin da wanga dan roƙon da ya ishe ni zama cikin kai hasa ya ga wannan kadai ya ita tsoro zunubi guda ya fi yara da ba annabi saboda ya san halin Allah shi sa Allah ya inna ma yatashallaha min ibadihi al-ulama wanda yake kowa cincinta ya san ji tsoron Allah ne malami da san shi kai da baka san Allah baka san sa, baka san sa ba gani haka yi kabbar garin ka je Abuja kai duwar haka so gani haka yi kana fa matsala ko ba haka ba shi ya san in kasa ya buɗa ya shige wanda ya san yana nan tare da Allah wuri kamar likita na likita ya yi abin a mutum abin da tsoron allura saboda ya san hadari ta wanda ya san hadari abu ya ya yi sani sani yana gadar da tsoro shi sa aka ce ta arifu ni kam la'an ta abu shi cikin hadisi nan da ba sai inganci ne ku san ni kafin ku bauta mani wa in lam arifu ni in ba ku san ni ba fa abu ta'buduni ya za ku bauta mani magana gaskiya ce ta yi bene da hakika inganci hadisi abban sani ka san Allah in baka san Allah in ka san Allah ko ni na Allah bai yi maka wuya in dukiya ta an ce kadi ba ni ta wallahi duk kana ya baje ta indai Allah na aka ba in dai Allah na aka baje ta wallahi ka mai she ta inda ta fito kuma kana kyautar zo a ƙara maka fiye da ita amma in baka tare da imani ka bai karga ne dan yake kai wallahi kullun garama ne aka azamu an wahalce ina fatan an gane sallah ba ta yi maka wuya wallahi komai duhun dare ba ka ji tsoron ka hito ka yi masallaci saboda kai ka san abin da aka kunshi cikin sallar nan ka san girman ɗa'an nan ga Allah ake ka hito ka yanke kwanan ka don zuwa sallah ina fatan an gane don haka da ka san Allah abin sa mai abin sa mai wuya bai maka wuya Halayen sa abin da saukar gare ka bai raza na saboda ka san akwai wata hikima akwai wani alkhairi da aka kunshi cikin wannan abu wani babban mutum ne a magabatan mutan sai wanda ku zagare ya rasu kuma mutumin kirki irin iyanga ka samu da ya zama alaran bai ya zama mai addini bai karantarwa ya mutu kawai sai aka ga ya kwata leran ya kula a daka sai ya hito cikin mutane yana tabbata da aka ji aka maka lawi faru haka yace na yi zaton na da zan samu ga sai yau sai wanda nika samu yana nan ya rayu shi yasa ni fito da wanga farin ciki wannan da yake shi na yi imani da zai bani fiye da abin da nika samu yaron ga yana nan rayu ina fatar an gane to shi ne nan da aka ce ya roƙi Allah ya yi mai rangon illa ta gafirni zallafi Allah in ba ka yi mai rangon mai gari da wannan tuntuɗin da ni ba ka so ta daru kun yi da rahama da ka rike ni da rahama ka ba a kumilan min man kasara akirata huwa ga adatahu zan zama cikin waɗanda sai asarar su da arzikinsu kaga wannan yi da tofa hmm. kuma al'aliman ni ake cewa ga hadisi ga wanda ke neman gafara ga Allah kamar lazan bala wanda ke neman Allah gafara kamar bai da zuri saboda ya wa Allah ke nan take Allah ya karba wanda yawa Musa ba gafara la ko hmm. ya ce Musa an yahe ma يوى أن نبي داود فقفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن معادي أكا يا هيبا داود أكا شيء سبور ينا داود الدرجة قدت يا داود سأيو كان دقل لتوبين مشي سابو كيا هيبا يوم قدت تنتبه شما الله مدعو كي سلسيتي إيلا يا نوح إيلا يا نوح اهبط بسلام من وبركات عليك وعلى أمم نعم وعلى أمم ممن من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا ثم يمسهم منا عذاب أليم shi ne Allah ya ce aka ce kila ya nuhu sai aka ce ya kai nuhu kiran daga Allah ya ce ihibit min as na bi salamatin wa ne. ka sauka daga jirgin nan an ji abin da ya faru kuma an ji an kuskure kuma an ya ba waton ya yi laifi amma nan ta ce karinkin Allah ya zo mai da ceto kamar iri dabi Adam da ya ci taciya Allah ya sa mai abin da zai roƙi Allah saboda kaddara Allah ta hukunta bai son yi bai azaba sai ya cuta mai kalmomin da za a yi da tofa da su sai ya yaƙi kuma ya yaƙi to shi ne na aka ci ya kai yohu sauka daga jirgin yanka bi salamatin da aminci bayan aminci salama abu biyu ne da aminci da kuma gaisuwa nuhu kacin cinci mu gaishe ka abin da kai salamatin nan ka saukar cikin aminci wurin nan ba abin da zai kame ku da sharri sharri an far muku da shi sannan wata hiyatin kuma nuhu ka cincinci gaisuwa tare da gaisuwa Allah na jinjina maka ya kai ni bukin da kawo Allah Allah ya gode ni an gane magana bayan an amintar da ku kuma sannan nuhu Allah na jinjina maka Abin da kawo Allah shekara kusan dubu kana dauriya akan kira zuwa ga Allah Allah na gaishe ka ya kai nu shine wa salamatin wa tahiyyatin sannan na uku wa barakatin da kuma albarkoki alayka akan ka kai ke bance wa ala ummin mamaka da kuma albarkoki bisa ga al'ummomin da suke tare da kai ai wa khairatin azimatin alayka da alkhairura masu yawa bayan aminci ga gaisuwa Allah kuma ga albarkoki a kanka wa ala zurriyati man ba'aka kuma da waɗannan albarkokin bisa ga zuriya waɗanda aka tare da kai min ahli kafirin daga cikin mutane ne gani aka ambata da zuriya kenan har da waɗanda za su haifa Allah zai zai taimake su da samun albarkoki wanda wurin da aka sauke su qala al-qurtubi babban mai tafsirin na yake da kala bi hada kullu mu'minin ila yawm al-qiyamah wagga albarkar da Allah yake duk da wannan zuri'a a salo. ita ce abin da yawan zuwa ƙarshen tashi alfiya wanda duk bai cikin jirgin nan ya bar duniya bai mutu duk wanda aka gani tushensa waɗanda suka zauna cikin jirgin nan duk wanda ka gani a duniya yau shi na ƙurɗa biyar ce wannan addu'ar da aka yi da tafiyar da yi da aka yi da kuma albarkar da aka yi ta shafi dukkan wani mumi har zuwa ranar tashi alfiya muna nan muna cin albarka waɗannan albarkokin da Allah ya wa alƙawari ga al'ummar da har tare da shi an gane ko kuma mun gani ai muna ruwa kyauta ai muna hunturu kyauta ai muna bazara kyauta ko ba haka ba ga karamomi nan daban-daban mu ka ɗauka abincin mu sashin ka samu turbude Allah ya tole shi ya ki sai ai in ya so sai ya sa can tsiri ya yi kai ya yi sama hmm. amma saboda soyayya albarkoki nan da aka yi ma an gaji nuhu da a da jama'an nan za su haifa gashi nan kullum sai dai sharri da wani ya kulla sai ta ga sharrin da ya same mu bai kai alkhairi da muka samu ba don haka bangiji madaukakin sarki subhanahu hala. ya yi alkawari ga waɗannan da ci jirgin nan za mu zauna laya za mu samu aminci za mu samu arziki duk wanda ya sai ta ga wannan hanya ta imani Allah zai tsare shi daga sharruka zaman shi na duniya kuma zai mai arziki ko ba gobe su karama Allah ya ce amma haka sani nu wa umamu wasu al'ummomi cikin zuri abu za ka yi fa sanu mazi uhun za mu ɗan jiyar da su daɗi ai wa umamun ukura min zurriyati man ma'aka wasu al'ummomi na daban cikin zuriya waɗanda a tare da kai numan tihun mata alhayatin duniya za mu jiyar da su ɗan jin daɗi na rayuwar duniya wa humul kafara tulmujrimu da su ne kafirai waɗanda suke masu shirka da Allah su kan za mu jiyar da su daɗin duniya kawai cikin al'ummar da za ka haifa da kai da zuri ka duk wanda ya hinjire ma Allah ana ci kai duniya a sha kai a bashi rana kyauta a bashi dare kyauta a bashi ruwa kyauta a bashi komi kyauta amma wa ya sani summa sannan daga bayan ita rayuwar duniya ya masu minna azabun alimun azaba mai tsanani za mu shafe su daga gare ni ai sun manfikun fil akhiratin azabal alim sannan saboda kafircin su da hitarsu da suka yi kan layi suka bauta ma Allah da abin da bai shar'anta ba ko suka bauta ma wasu abubuwa tare da Allah su za mu dangana musu azaba matsananciya wa huwa azabu jahannama shi ne azabu wutar jahannama an raba al'ummar da annabi nuhu aka roƙan ba albarkoki muminai suna nan tare da albarkoki waɗanda suka hijire kuma suna nan abin da ya ci an waɗanda ci an mumina gaban su su ma zai dawo ya shafe shi kenan karamar ka ga Allah ka ga Allah tana nan kana da imani da Allah inna Allah laysa bainahu wa bain ibadihi nasbun yura'ihi bihi yu'tihim bihi khairan aw yasrifu an bi sharrin illa bi da'ati hmm. Allah ubangiji ne mu bayi bai da wata alaka da mu in ba ta ubangiji ne mu bayi alaƙar nan samu in mu yi bauta ɗin nan za a kyauta samuna za a ci samuna alƙawulla za a karrama mu in kuma kuka hinjire kuma alaƙa ta walwale mu bayin sa ne hinjiraru zai muna abin da waɗancan na gaba kamar yadda zai waɗanda waɗanda an baya don haka abin da wajibi ga kowane mutum ya zama mai kyautata alaƙa da Allah kamar yadda manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam faɗa yace ta'arraf ila Allah fi raqa ya arifka fi shidda ka ƙulla sanayya kyakkyawa ka da Allah lokacin da kake da yalwar hankali ko yalwar yaranci ko yalwar dukiya ko yalwar mukami lokacin da Allah yalwata maka ka manta da Allah ka mai da Allah gefe guda ka dauka yanzu har ka kuta ta mulki ba Allah ce to fa wani abu zai sabe ka fa kamar sani Allah na nan da ƙarfi nan tashi bai ƙare ba bai kare in ko ka ta alaka zai yi ka da karama ko gobe an ka tsaye sai a dora gwajin gawa ne ya yi kaza ya yi kaza ba da jima ba wani mutumin da ya ɗanyi wani aiki na kwarai an ka tsaye ana yawon kamfe da shi ana gwada shi ga mutane saboda ana gani ya aiki kai ke sa hauki a bahaushe ke cewa alkhairi ga don da shi na Allah ya faɗa a nan ga Nuhu ko albarkoki sun tabbatar muku da kai da zuri'ar da aka tare da amma fa wa umamu wasu al'ummomi kan to ka sani kanu matsi uhun za mu jiyar da su ɗan jin daɗi na rayuwar duniya kawai saboda ba su bi halayyar da muka an ba don haka duk wanda ya bauta ma Allah da abin da ba ke an ba za a jiyar da shi daɗin duniya zai girma zai samu mabiya zai samu karama amma ya kafta duniya gobe lahira za a ɗanɗana mai azabar jahannam wannan ya tsoratar da kafirai da kan gire ba Allah su bauta musu abubuwa ko su bauta musu annabawa wannan ya tsoratar da yan bidiyoyin da ke riko waliye suna tara raye suna hawan daba da sauransu kan su ga wannan kudaden da gononi ka ba ku miliyoyi suna kuna suka kamar na sarata wallahi yumatti ummata alhayatil dunya Allah zai yarda su din da duniya na in ba su bauta ma Allah da abin da aka aiko Annabi Muhammad da shi ba wallahi wannan dubu a karewa za ta yi ta gobira da sakiya a san da haka don haka nan ubangiji ya fayyace muna cewa azaba suna iya samun masu laifin bauta ma Allah ba rabin da Allah ya shirya ba an gama da kilta sai Allah ya ce tilka min anba'ihi tilka min anba'il ghaib nuhiha ilayk na'am ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وبنتي ولو كنت تسألك يا قارئ السيادة وجعلني الأمة كما يدرج عليه محمد صلى الله عليه وسلم yake mai tilka min amba'il gai wannan kisa tana daga cikin labarun gaibi ai hadihim qissatu wa ashbahiha wannan kisa da makamantanta min akhbarin qulubi salikat ya tana daga cikin labarun abubuwan da suka faku daga al'umma waɗanda al'ummomin labarin al'ummomin allah gabace allati shahada ha wadda kai annabi baka halarce ta ba kena wa hada ina amun ana fada ma annabi an fayi maka ni'ima kenan cikin wannan aya ta ƙarshen wannan isa akwai abu akwai amun akwai wa'azu sannan kuma ƙarshe akwai wato ba da bishara ga cewa ƙarshe na ƙwarai ya tabbatar ma masu takawa wannan yanzu ana fada ma annabi an yi maka kyauta ba kamar yadda Allah ya haɗa mu Musa wala ta kalma nan na alaika marratan ukura ai tani sawabai ko ba haka ba mm. shi na zai haɗa mu annabi wanda kissa da muka baka to fa tana daga cikin labarin gani wanda ka tabbatar da annabta ka dun baka san su ba a gabani ma kunta ta'lamu ha ba kasance kana sanin ta ba anna wala qawlu haka mutane min qabli hadha a wannan alqur'ani ne jema ai lam yakun indaka wala inda ahadin min qawmika ilmun ya min qabli hadha alqur'ani ba ka da masaniya game da wannan kissa ta annabi nu da kai da mutanen ka kowa bai da masaniya a gabanin da kowa wannan kenan ya tabbatar da annabtarka kuma kenan ya tabbatar da Allah ya yi maka ni'ima inda ya dauko tarihin rayuwar da aka yi duniya da san gabata mai yawa ya karanta maka wannan ba karamin ni'ima bane Allah ya dan haɗa ma annabi ya yi ni'ima saboda ya ƙara ƙarfin zuciyarsa ga aikin da ya tsaci yake sannan na biyu fasudir ka yi haƙuri ai fasbir ala amrin lahi bi tablighi da'awar kama sabara nufon yanzu kuma nan wa'azi ta yi mai ina'am an gwada mai an yi mai karama nan kuma ana yi mai wa'azi ka yi haƙuri a sallallahu alaihi wasallam ala amrin lahi kan al'amarin Allah bi tablighi da'awar ta hanyar iyar da sakon Allah zuwa ga wanda ba su so yi kama sabara nuhun kamar yadda annabi nuhu ya yi shi shekara ɗari tara da 950 yana wa'azi kafin mutane su halaka kai kuma ba ka da irin yawan sama. yan kwanukan kaza za ka samu ka yi hakuri akan wa Allah ne na uku ya ce fa inna al-aqibat al-mahmudata lalle aqibar da ake gode ma liman ta a ta tabbatar mu wanda ji tsoron Allah duk mutumin da ji tsoron Allah to yana da gaba mai kyau wannan shi kuma ana cewa hankurarwa ko hmm. shi ne aka cewa fihi tasliyatul lahu sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan magana ta Allah ta karshe akwai hankurar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala azal mushrikin da duk aka cutar da mushrikai su kai kaga wannan kowane mumin yana da hada mai aima alkhairura da yawa abin da ya same ka na sharri bai kai wa abin da ya same ka na nima ba ko ya kai hmm. bai kai radda kai samu kariyar kawa rannan wani ya yi sako mutu ko baka jiya abu da ka yi asara dukiyar ka ta samu matsala mota ka tattake hanya tayar ka ta an ka jawo ta kana inna lillahi to ran wani kawa sai ta kare da karewa kawa mota da karewa kawa wani ya fi sauki kawa mota ta fi sauki don kai yau sai an kai yi an bi noma masu gyara kai ko kai ta bi noma masu gyara kawa mota don haka komin same ka ya sami wanda an gaban ka ni'imar Allah da kuka same ka ta yi hukumar da ya yi maka don haka ka rika haƙuri don haka yan uwa an yi ma al'amuna wa'azi da kisa annabi nuhu alaihi salatu wa salam cikin wannan ya gwada muna irin yadda harkar ɗa take alaƙa tsakanin ɗa da mahaifi ɗa rataye kacin zuciyar mahaifi ku kalli girman annabi nuhu da iri yadda ya fi mutane shekaru aru aru amma ga shi yana dudduha ga Allah ya Allah dana ya gwada Allah ɗa da zuciya tana da ƙarfi kwarai da gani tana da ƙarfi sannan hadisin na ƙur'ani ya gwada muna wajibi ne ga kowane mumini ya zama kullum yana mai hattara yana zuwa wuraren da aka wa'azi saboda kada ya je da fankama ya bar wuraren wa'azi bai karatu bai halarta wuraren karatu shi dan ya fi samun sa'a sai ya fatar da shi ko ya kada shi wani abubuwa saboda inna ma ta akulu zibu alqafiyatu na gana kura tana samun cin wanda ta tabbage cikin tumaki kai ma in kana nisan ta wuraren addini shi dan ya fi samun sa'a kai azan da sun yadda ba daidai ba to ka jan uwa kisan mu ta kare kuma lokacin mu da ya rage mu ba ya isa mu ci gaba abinda muka karanto da dai Allah ya amfane mu shi abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna Allah ya karɓa mu na wannan aiki dukkan wannan fishewar da aka yi don a ana so a dole a saurari alkur'ani saboda a ji magana Allah a ji abin da an iso shi magabata duka saboda neman yarda Allah ne da neman kusanci zuwa ga Allah ka yarda da mu Allah ka kusantar da mu zuwa gare ka ya hamdu sallallahu anan nake cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu wa assalamu alaikum wa rahmatullah addu'a dai ko mun canje lokacin mu ta'awun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 ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا مسلمين